a wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cututtuka masu yaduwa ta fitar ncdc ta bayyana cewa an samu karin wasu mutane biyu dauke da wannan cuta ta coronavirus a birnin lagos da kuma oshun wanda adadin masu dauke da wannan cuta a najeriya ya kai guda 46 kenan bayan an sallami guda biyu da suka warke sai kuma mutum guda da ya rasa ransa shi ma mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo ya killace kansa sai dai kuma bincike da aka gudanar a kansa ya nuna cewa ba shi dauke da wannan cuta ya za kama dai akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka killace kansu sakamakon mu'amala da suka yi da masu dauke da wannan cuta shi kuwa har da gwamnan jihar edo gordon obasaki wanda ya killace kansa bayan mu'amala da ya yi da gwamnan jihar bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa wato malam abba kyari wanda dukkaninsu bincike ya nuna cewa suna dauke da wannan cuta shi ma gwamnan jihar ekiti dr kayode fahimi ya killace kansa a matsayinsa na shugaban kungiyar gwamnonin najeriya wanda kuma ya yi mu'amala da gwamnan jihar bauchi da kuma babban hadimin fadin shugaban kasa malam abba kyari ana ganin dai za a ci gaba da samun manya da kuma shugabannin gwamnati a najeriya da za su ci gaba da killace kansu bayan rahotannin farko da ya nuna wayancan manyan mutane sun kamu da cutar ta coronavirus a jihar naija ma a yau ne aka fara fara amfani da dokar nan na hana yawo da gwamnatin jihar ta kafa daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 na maraice kamar da kwamishinan yada labarai a jihar alhaji muhammad sani idris ya yi bayani ta kafofin yada labarai a jihar ta naija wannan doka kamar yadda dama aka yi ta yayatawa doka ce da gwamnati ta kafa wanda za a takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe takwas na safe zuwa karfe takwas na yamma. A jihar Legas kuwa an kayyade zirga-zirgar ababen hawa tare kuma da ba da umarnin rufe kasuwanni musamman ma da waɗanda ba su shafi harkokin sayar da abinci ko magunguna ba lamarin da ya mai da birnin na Legas tamkar wata karamar jiha sabanin hada-hada na kasuwanci da aka saba gani a jihar babin ya murai Amurka daga Najeriya. yeah